Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19, sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai kuma zangon FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, da lord da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tasha to sai su daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so hakan jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau juma'a 6 ga watan janairu na shekarar 2017 da fatan an waye gari lafiya ladan ibrahim a yau ne daga nan birnin washington dc tare da aliyu mustapha sokoto da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa aliyu a bamu kanun labarai to ladan ina maka da jama'a barka da asuba shugabannin manyan hukumomin leken asirai na amurka sun ce sun tabbata rasha ta shi shige a zaben da aka yi ana amurka a nigeria ana murnar sake samu wata yarinya daga cikin 'yan matan chibok da suka bata ko kuma aka sace su sannan majalisar ɗinkin duniya na fushi da kuma nuna jin takaici kan kisan wasu sojojinta da aka yi a jamhuriyar afirka ta tsakiya kama da lakanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa a jihar jigawa daga yanzu duk shugaban addinin da ya jagoranci ɗaurin auren da ba tare da shaidan gwajin cutar nan mai kare garkuwar jiki ba ga ma'aurata to limamin nan zai gane kuransa kai wannan doka ce ta taka wani abun barki kowa ya zama cewa ya yi aure akan gaskiya kuma bai cuci dan uwansa ba ha kuma a can jihar borno an sake mika ɗaya daga cikin 'yan matan cibok da aka ƙara kubutarwa ban da iyayenta a matsayina na shugaban borno ba wanda ya kai ne farin ciki kana jummai ali za ta shigo da shirinta na lafiya uwar jiki amma fa waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya to ga labaran shugabannin manyan hukumomin leƙen asirai na na amurka sun ce sun imani cewa rasha ce ke da hannu dumu-dumu kuma a cikin kutsen da aka yi da kuma bayyana asiran bayanan da aka tatso daga hanyoyin sadarwar duniyar gizo na jam'iyyar democrats kuma rashawan sun yi haka ne domin neman yin tasiri wajen juya alƙiblar zaben shekarar nan ta 2016 da ta wuce da aka yi a amurka a lokacin da suka bayyana jiya a gaban kwamitin harkokin soja na majalisar dattawan amurka din shugaban hukumar leƙen asirai james clapper da shugaban hukumar tsaro michael rogers da kuma karamin sakataren ma'aikatar tsaron amurka wato marcel latar sun ce ra'ayinsa ya zo ɗaya kan cewa abin da suka kira shugabannin kul da na rasha su ne kawai suke da ikon su ba da izinin a irin wannan shishigi da kuma satar bayanai na asirin wata ƙasa sun kuma bayyana abin da rasha ɗin ta yi da cewa barazana ce ga muradun amurka sai dai kuma kalafa ya ce ba za su iya auna tasirin aibin da bayanan cibiyar wikileaks wato ta sako akan zaben na amurka ba shugaban amurka mai barin gado barack obama ne ya umarci hukumomin leƙen asiran su bi diddigin duk da ake jin wasu kasashen ƙetare sun yi a harkokin zaɓe tun kama daga zaben shekarar 2008 har zuwa yau dinnan. akalla mutane tara suka rasa rayukansu a lokacin da wani bam da aka saka a cikin wata mota ya tashi a wani gari da ke bakin gabar teku a ƙasar syria wanda kuma wannan shine karon farko da ake samun irin wannan tashin hankalin tun bayan da aka soma aiwatar da yarjejeniyar sulhu a makon jiya a cewar kafofin yatsa labarai a kasar. wata kungiyar kare haƙƙin mutanen syria da mazauninta yake ingila mai suna observatory ma cewa ta yi mutanen da suka halaka sun kai goma sha hudu dama tun ma kafin wannan ta faru yarjejeniyar tsagai ta faɗan ya soma tangal-tangal bayan da sojan gwamnati suka tsananta hare-haren da suke kaiwa a kusa da damascus babban birnin kasan yayin da kuma mayakan 'yan tawaye suka fara bayyana aniyarsu ta janyewa daga taron karfa sulhun da ake shirin yi a cikin watan nan rasha turkiyya da iran ne ke jagorancin shirya wannan taron sulhun da ake son yi a kasar kazakhstan rundunar sojan najeriya ta ce sojoji sun gano karin wata daga cikin 'yan matan nan da mayakan kungiyar boko haram suka sace shekaru uku da suka shige wani kakakin rundunar sojan ya ce an samu wannan yariyar ne tana shawagi a kusa da wani daji da ya taba zama hannun su 'yan boko haram din hakan rahotannin sun ce yarinyar sunan rakiya abubakar kuma ana sa ran tana cikin 'yan matan nan mai tun da wani abu da su 'yan boko haramiyar suka sace daga makarantarsu da ke garin chibok a can cikin jihar borno a watan afrilun shekarar 2014 sace 'yan matan na chibok dai ya janyo hankalin kasashen duniya da dama sai dai kuma duk da haka din har yanzu ba a gano mafi yawansu ba a cikin watan oktoban da ya gabata ne gwamnatin najeriya ta kulla wata yarjejeniyar da ta kai ga a sako kamar 'yan mata ashirin wasu kuma daga cikin 'yan matan suka gudu da aka kama su labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi amfani da lafazi mai gauni wajen la'antar kisan gillan da aka yi wa sojojin kiyaye sulhun na majalisar ɗinkin duniya guda biyu 'yan ƙasar morocco a talata ta gabata a ƙasar jamhuriyar afirka ta tsakiya sojojin biyu sun rasa rayukansu ne a lokacin da wasu suka kai musu hari yayin da suke raka ayar motocin da ke jigilar man fetur zuwa wani wuri mai tazarar kilomita 60 amma yamma da garin obo waɗanda so kai musu farmakin bayan sun kashe sojan sun arce zuwa cikin ƙunƙurmin daji a sanarwar da ya bada kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ce duk wani harin da za a kai a kan irin waɗannan sojojin da ke aikin kiyaye sulhu ana iya yin ɗaukansa a matsayin laifin yaƙi kuma za a zartar da hukuncin horo a kan duk wanda ake ke da hannu a cikinsa ita dai wannan ƙasar ta jamhuriyar afirka ta tsakiya tun shekarar 2013 ta afka cikin tarzoma ne bayan da mayakan 'yan tawaye masu aƙidar musulunci suka kwace ragamin mulkin ƙasar wacce akasarin mazauninta duk kristoci ne har ma suka tumbuke shugaban ƙasar na lokacin wato francois buzeze dangane da wannan tazoman ne a watan disamba na shekarar 2013 din majalisar ɗinkin duniya ta aike sojoji 2013 zuwa kasar don kwantar da tashin hankali rahotanni sun ce kungiyar mayakan 'yan tawayen lra wato lord resistance army wacce asalinta ta ƙasar uganda ce ta jima tana da kayan baya a yankin na obo da ke kudu maso gabashin ƙasar ta jamhuriyar afirka ta tsakiya kuma ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta ce lra din ta hallaka mutane akalla hamsin a kokarin da take na kame sassan arewa maso yammacin ƙasar. To majalisar wakilan Amurka kuma ta amince da wani kuduri na la'anta ita majalisar ɗinkin duniya ɗin kan kuri'a da ta zartas kwanan baya tana caccakar Isra'ila kan gidajen da ita Isra'ila ke ci gaba da ginawa Yahudawanta a cikin yankunan Falasɗinawa. Wakilai 341 ne suka amince, wasu 80 suka ce ba su amince da shi kudurin da ba dole sayan aiki da shi ba. wanda majalisar wakilan ta amurka ta zarta jiya alhamis inda take jaddada goyon bayan ta ga ita bani isra'ila din da kuma kin goyon bayan duk wani mataki da ita majalisar ɗinkin duniya za ta ɗauka nan gaba inda zai nuna kyama ga ƙasar ta bani yahudu a cikin watan jiya ne amurka ta yi abin da bata saba ba ta keɓance kanta daga jefa ƙuri'a lokacin da aka zo neman ƙuri'un ƙasashen duniya game da sukan lamirin ita isra'ila din kan waɗannan gidajen da take ginawa 'yan ƙasarta a cikin yankunan ba. a da inda aka fito nan dai galibi amurka ta kan yi amfani da karfin kujerar ta tanaki wajen toshe duk wani yunkuri na sukar lamiri ko kuma la'anta ita isra'ila wasu na ganin matakin janyin jikinta daga jefa kuri'a a wannan karan kama wata alama ce da ke nuna ne a amurka a ƙarƙashin gwamnatin barack obama mai shirin sauka daga mulki na nuna matsayarta akan wani da ake toyawa a can yankin gabas ta tsakiya labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu yaya kallabin rahoton namu da batun kiwon lafiya inda jihar Jigawa a arewacin Najeriya ta yi doka cewa tilas ma'aurata su yi gwajin cutar nan mai kare garkuwar jiki kafin a ɗaura musu aure kuma duk shugaban addinin da ya ɗaura aure ba da wannan takardar gwajin ba to zai gane kuransa ga mahmud ibrahim kwale dai da karin bayani a cikin wannan rahoton abin da ya sa muka yi wani lokacin don mu tabbatar da lafiyar al'ummar mu mutane su zama masu kyakkyawan lafiya saboda idan ka su kara zube za su ce za a taba waya da wannan cuta ba da riba rana kai wannan doka ta ce taka wannan abun burki kowa ya zama san ya yi aure akan gaskiya kuma bai cuci dan uwansa ba ana wayar da kan mutane sannan muna amfani da gatar masu unguwanni kullum ana ga masu wayar da kan mutane su kuma duk gunda za a yi aure lalle ne akai certificate na tantancewa akan dokar ya cibi kafin a yi daura wannan aure kuma duk mutumin da ya shafi harkar gwamnati ko ma'aikatar lafiya dole ne su doka shugaban majalisar dokoki ta jihar Jigawa kenan honorable Isa Yaro Idris dokar da ya taya tanadin hukunci mai tsanani ga duk wanda aka samu ya ki mutunta ta kama daga limaman da za su ɗaura aure zuwa saurayi da budurwa da zaurawa da kuma ma'aikatan lafiya da aka ɗora wa alhakin tantance lafiyar masu niyyar ƙulla aure. rabul Siraja Muhammad da ke zaman wakili a kwamitin majalisar dokokin ta jigawa mai kula da ayyukan hukumar yaƙi da cutar kanjamau ta jihar ya yi ƙarin haske. Wannan doka ta yi tanadi kan cewa duk wanda ya je ɗaura aure ba bisa da an yi wannan gwajin ba akwai hukunci na tara da ɗauri mai tsanani a kansa. sannan kuma duk wani ma'aikacin lafiya da ya fitar da sirrin gwajin da iwa ma'arauta to shi ma akwai tara da ɗauri da kora wanda kuma za a haramta masa aikin lafiya ma a najeriya gaba daya to shi ma wanda ya kawo takardar bogi fa ta shaidar shi da cuta kuma yana da ita mai doka ta yana ta da ni e wannan abin da ta tanadi shine za a kama shi za a kai shi kotu za a ci shi tara wacce akalla ba za ta gaza naira miliyan ɗaya ba kuma sannan za a ɗaure shi shekara biyu mun yi umarni kuma gwamnati ta bi duk abin nan hedikwata ta mazaɓa an samar da kayan gwajin nan duk kuma a karkar da kake a jigawa ina tabbatar maka babu wanda ba zai iya zuwa hedikwatas ta mazaɓa ma a garba kuma duk da haka wannan takarda fa kyauta ake ba da ita to shine a tunanin mu sai muka cewa idan muka yi wannan doka mun tabbatar wannan ciwo zai rugu da akalla kashi 60 zuwa 70 Tuni masu nazari kan harkokin bunƙasa rayuwar iyali suka fara tofa albarkacin bakin su dangane da wannan hoɓɓasa na majalisar dokokin ta jigawa. Farfesa Aisha Abdul ita ce daraktar cibiyar nazari da bincike kan jinsin bil'adama da kuma haɓaka rayuwar iyali ta jami'ar Bayar Kano. So ni ina tunanin ya kamata majalisar jigawa da majalisar Kano da duma majalisar dokoki ta ƙasa su ma ɗauki wannan dokar ba wai kawai ita hiv aids mai karya garkuwar jiki ba ya kamata a ce sun ƙara da cutar hepatitis wato wacce take shafar hanta da kuma cutar sickle cell saboda so da yawa masana sukan ce kusan kashi kusan casa'in na mutanen najeriya suna da wannan cutar ta hepatitis jihar jigawa dai na daga cikin jihohin najeriya da yawan su bai wuce hudu zuwa biyar ba waɗanda suka zartar da wannan doka da ke haramtawa limamai ɗaura auren da babu shaidar likita game da matsayin masu niyyar yin aure kan kwayar cutar kanjamau mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa a najeriya ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji daga batun kiwon lafiya sai na mika ɗaya daga cikin 'yan matan chibok da aka yi ga gwamnan jihar borno ga haruna dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton kwamandan rundunar sojan najeriya na operation lafiya dole da ke shirin arewa masu gabacin najeriya major general loki erabo ya mika wata yarinya da ake kiya rakiya ga mulima ga gwamnatin jihar borno da aka kyauta zaton cewa tana tsaye daga cikin yan matan nan da aka sace a shekarar 2014 a makarantar na garin chibok major general loki erabo ya da mika wannan yarinya ne ga gwamnan jihar borno honorable khan shatima inda ya bayyana masa cewa as part of our operations the troops of three divisions especially 27 task force brigade rescued some women, females and children. Ya ce a ci gaba da ayyukan da muke gudanarwa rundunar mu ta namba uku da kuma ake kira Taxport Brigade sun samu nasarar kubuto da wasu mata da kuma ƙananan yara a lokacin da kuma ake tantance su sai a gano wannan yarinya mai suna Rakiya wanda kuma ta kasance ɗaya daga cikin 'yan matan nan da aka sace na makaranta na garin Chibok a shekarar 2014. Bayan mika wannan yarinyar da take ɗauke da ɗa dan watanni shida da haihuwa da kuma ta kasance namba na 49 cikin jerin sunayen ɗaliban da aka sace a makarantar nan na garin Chibok din sai na tambayi gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Tima ko mai zai ce game da sake kwafto da wannan yarinyar eh a takaice ban da iyayenta a matsayina na shugaban borno ba wanda ya kai ne farin ciki muna fata kuma muna addu'a allah ya sa a samu sauran 'yan matan a cikin kwanaki kalilan amma mun yi matukan farin ciki kuma muna godiya ga sojojin najeriya bisa ga taka gani da suka yi yanzu dai gano wannan yarinya da ake kira rakiya da kuma take dauke da ɗaɗan watanni hudu da ce an sanya sunan abdullahi hakan ya tasan ma adadin yan matan 24 da yanzu haka aka samu kubuto da su cikin yan mata fiye da 200 da ake zaton yayan kungiyar boko haram din sun sace haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya tafiya To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ce karfe goma sha biyu ne na tsakar dare. Kafin shirinmu na gaba muna son mu roƙe ku masu saurare ahuwa kan kuskuren da abokiyar aikinmu ta yi wato jumai Ali na kiran ministan tsaro Brigadier janar Mansur Dan Ali maimako ta kira shi Mannar Dan Ali da fatan za a yi muna wannan magana mu makaranta ta muka a gidajen jaridu domin sati da ya wuce satin kirsimati shi da kansa shugaban muhammadu buhari ana taron majalisar ministoci shi kansa ya tada wannan magana cikin raha yake cewa shi ma ya ga wannan magana to idan an biyo mu a cikin shirinmu na anjima kuma wannan za ku ji cikakken bayani game da raɗe-raɗin da ake yi na cewa za a canza ministoci yanzu ga shirinmu na gaba Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin wanda a yau zai tuna baya. Idan kuna biye da mu a makon jiya mun gayyato Dr. Munnar Mustapha. kwararre akan cututtukan da suke saurin yaduwa ko kuma ake ɗauka wanda ya yi nazari mai zurfi akan irin waɗannan cututtuka a jami'ar pittsburgh da ke nan amurka domin ya yi mana bayani akan zazzabin typhoid da ke ci gaba da ciwa 'yan najeriya da dama tuwa a ƙwarya to dr munir ya yi bayanin yadda wannan cuta take da sarƙaƙiya ko kuma ƙwayar cutar wannan cutar take da sarƙaƙiya da kuma yadda jikin mutane ke bijirewa kaifin magungunan da ake jinya zazzabin typhoid ɗin da su. to sai na ce da shi kenan sai mutum ya ta zuwa asibiti ana ba shi magani yana sha amma kuma kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu kenan yauwa saboda da can ya je yana ta kan magani barkatai in aka zo aka bashi na kan ka'idan ma ba lallai ya masa amfanin ta ya dace ba saboda haka wannan cutar typhoid wato a kasashe masu tasowa tana kalubale ne babba To, eh, eh, yau kafin ka ci gaba likita batun cewa jikin mutum yana bijire makaifin a magungunan kashe kwayan cutar da ake jinya da su. Ku likitoci bayan da za ku yi ku gane ne akan cewa jikin mutum ya bijire ma wannan? Wato shi ne amfanin mutum in ya je shi na farko aka yi masa gwaji ta samu ya ga a samu likita sannan kuma asibitoci ya zama suna da kayan aiki asibitocinmu da yawa ba duka ne suke da cikakkun kayan aiki da ma'aikatan da za su yi wannan cikakken gwaji ba da likitocin da za su duba sakamakon wannan gwajin su auna daidai da a baka maganin da yake da daidai da abin da aka gwada ma da yawa za ka ga a cikin waɗannan matakan ko ta ɓangaren mara lafiya ko ta bangaren rashin kayan aiki a asibiti ko rashin wadatattun ma'aikata sai ka ga an samu mutum ya ba a samu an gwada cuta an ba ta maganin da yake daidai da ita ba kuma wasu ma wani lokacin wata cuta ce take kama da typhoid din take ka unga duk wannan in ba a samu ingantaccen gwaji ba ba za a iya tabbatar da me yake damun mutum ba sai ga ana ta je kaka komo To a saboda haka yanzu kafin har Allah ya sa ƙasashen namu su samu kayayyakin gwaji ko kuma na'urori masu inganci saura ya rage ga mutane kenan? So gaskiya dama matakin farko wanda ƙasashen ma da suka yi maganin cutar typhoid ta hanyar tsafta ne. Tsaftar muhalli, tsaftar gida, tsaftar abinci, kuma tsaftar nan ba zai yiwu a ce a ka duk yana da waɗannan matsaloli sannan kai kaɗai ko da ka yi ƙoƙarin ka kai kaɗai a matsayin ka na mutum ɗan adam to wata dai za ta ci gaba saboda haka ana buƙatar tsaftar muhalli wanda wani akwai ɓangaren da gwamnati dole ta shigo kamar masu ɓangaren magudanan ruwa da sa ido kan wajen manoma yadda suke wasu suke noma da ruwan da za ka ga akwai bayan gida ko wani kazanta mai yawa a cikinsa da dai sauransu matakin tsafta kenan. To ka yi magana magudanan ruwa galibi za ka gani cewa an yi magudanan ruwan nan amma wasu in sun tashi nan ne kuma wajen zub da bolansu. Ai shi ya sa yake da ake bukatar wato tsaftar muhalli abu ne mai mataki da yawa na farko akwai na mutum a shekaran kanshi akwai abin da kuma jama'a ne na al'umma fitanen unguwa za su duba da tsaftar muhallinsu da gyara magudanan ruwan da tabbatar cewa an inganta su da kuma abin da gwamnati ce dole za ta shigo ko da ta karamar hukuma ko ta jiha ko ta tarayya. To tunda muna batun a tsafta ne a Dr. Munnar ka san ka ce kamar mutum ya je ya siyo irin su karat ko latas ko kabeji in ya zo in ya ma wanke din tana yiwa mai wanke yadda ya kamata ba ta nan zai eh, harbi da kwaya cutar zazzabin typhoid din to wacce yaya mutane za su yi su wanke idan ka siyo kabeji da lettuce da ko irin sakarar kafin ka ci wani mataki ya wacce shawara za ka bayan wankewa ko kuwa dafawa? farko shine mutum tun daga wajen siya ka duba abin da yake abu mai tsafta inda hali mutum ya san saboda sau da yawa inda muke sayan kayan miya za ka ga da kayan abinci a wani guri ne wanda ba sau ɗaya za mu je ba so kaga yana da kyau mutum ka tantance gunda kake saya cewa masu saidawar ko wanda kake saya a hannunsa yana kamanta tsafta bayan nan kaga in ka zo da abinci ne wanda koyaya dai yana da tsaftar sai kai kuma ka tashi wanke shi sai ana so ya zama an sa ruwa sosai kamar an sa ruwan gishiri an wanke wannan abincin idan wanda za a ci ɗanye ne a zama an wanke shi sosai babu da ta a jikinsa sannan kuma bayan haka an sa ruwa mai gishiri an wanke idan kuma wanda za a dafa ne ya zama an dafa shi sosai kuma ba a son kamar bayan ka gama wanke abu ko bayan ka gama dafa shi ya zama ka abin da za ka sa shi kwanan da za ka sa shi da muhallin da zaka sa shi ko kuma in sarrafa shi zaka yi wukar da zaka yanka da wajen da zaka dora in zaka yanka shi ma ya zama yana da tsafta dan ko bayan ka wanke ko ka dafa ka zo kuma ka sa shi abu mara tsafta shi ma ga wannan akwai matsala sannan bayan abinci shi kanshi ruwan da mutum zai sha yana da kyau ya adu in baka da tabbas din tsaftar ruwan da zaka sha baka baka tantance da tsaftar shi ba ga sai yana da kyau ka mutum ya tafasa in ba za ka iya tafasawa ba ko da akwai irin ɗan abu da ake sawa wanda yake ɗan tace ruwa haka a gida na sha wannan shi ma duk yana ragewa amma in so samu ne mutum ruwan da zai sha a ce ya tafasa shi. Sanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su Kai co a gaida likita bokan turai a madaniya sosai na ce a gaida likita bokan turai a maidaniya sosai to madalla yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku dr muhammad ladan zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana to likita ina fatar kana lafiya alhamdulillah ina lafiya hajiya To masu sauraro a makon jiya Dr. Ladan ya ba da amsa akan tambayar abin da ke sa datsewar harshe ga wasu mata masu juna biyu har ma ya yi bayanin cewa idan aka magance ana samun sauƙi. Eh, inda abin da ta so shan duk waɗannan abin da ya kamata su insha Allah za ta ji sauƙi. To Allah ya sauƙe. Amin amin shi yasa yana da amfani kwarai a jiya awo kuma a rinka dun in aka je awo ɗin ana iya ba da magunguna wanda zai taimaka kwarai Eh, kamar yawancin waɗannan masu rukunonin ko da ke ana ba su yawanci kamar irin su kwai da irin su alayyaho da waɗansu abubuwa suna da shi a ciki amma ya kamata a je wurin a gwada in aka yi awo din ana ba da waɗannan kwayoyin wanda zai taimaka kwarai da gaske. To waɗannan rukunonin kayayyakin abincin gina jiki ca da ba ɗin nan waɗanne eh. kayayyakin abinci aka fi samu a ciki ta yadda mutane za su ko kuma mata ɗin su rika ci. Kamar na ba ɗin da nake magana za a iya samu akwai da irin su yogurt da irin su alayyaho suna da shi da yawa a ciki to shi kuma na ci na kamar irin su lemon zaki da irin ah, kamar irin su suma kamar irin su a ah, irin kamar a tarugu da irin su da na miya din nan masu kala irin eh. Eh, masu irin kala eh, ruwan kwai da ja ja ja haka suna da su suma kwarai da gaske kamar hadda tattasai kenan eh amma ba wai mutum ci haka ba <laughs> ya da eh, eh na riki to amma yau abin da ya fi amfani aka je awo din akwai kwayan da ake bayarwa wanda zai taimaka kwarai duk zai rage wannan abin hajiya A'a to ai da ta sai a cikin miya ake likita. Eh a cikin miya ake sa. <laughs> To ina fatan wannan bayani da kai ya amfani mata musamman ma mata din tunda su suka fi fama da wannan matsala. Eh. To likita tunda muna maganar datsatsewar harce ne ga wannan wasiƙa. Da muka samu daga wajen Muhammad Binanci unguwar magajin garin Sokoto. To. To shi kuma likita yana son ya sani shin wai me ke kawo tsagewar baki ne? To ai tsagewar baki yadda muka yi magana kamar kwanaki din nan. E to tsagewar baki din duk yawanci rashin abubuwan rukunonin abinci din nan ne ke kawo shi hajiya. Eh, zai sa baki mutum ya rinka tsagewa sosai wani lokaci zai gama har yana jini To kamar wannan rukunonin ba da ca ɗin ne ko kuwa akwai wasu rukunonin da ba? To shi wannan tsagewan baki dinan da ba da ca ɗinan su ne musamman suke kawo wannan. To ashe matsalar ba ga mata kawai ba kenan. Eh to na mata in dai mace na ciki in dai nata kamar ya tana da shi in ta ta juna biyu ne yake ƙara fitowa sai sai tsanani kwarai. Amma ko maza ma dole dole ka samu waɗannan abubuwan ba ka kai ma bakin namiji shi ma zai so ma wannan ai hajiya. <laughs> Ya yi wata eh. tambayar to ko da yake kai bayani wai ana gadon wannan cuta ne? A'a ba gado ba rashin cin abincin da ya kamata ne kawai ke kawo shi. To saboda haka ya ce meye magani ko kuma rigakafi? yan eh, rigakafin dai mutum ya rinka cin abinci da ya kamata kuma kin san in dai mutum bai tabbatar da abin da ke ba ka je wani likita akwai gwaje-gwajen da ake yanzu yanzu ilimin ilimin kimiyya ana iya daukan ka a ga irin rukunu ne ba ka da su a sosai a jikinka eh, yanzu ana iya yin wannan za a iya daukan ka a gwada shi kamar anan kasashen cikin awoyi kaɗan za a iya gwada a tabbatar me ya baka da shi a cikin jikinka sai a ce ka soma sai a ba kwayoyin da za su soma sa waɗannan abubuwa a cikin jikinka. sannan kuma sai likita ya shawarce ka kayayyakin abinci da ya kamata ka raka ci eh. Eh. to shi kuma alhaji Musa lalo a can layin gimbiya fatakwal duk yau abin ya danganci baki ne ya ce me yasa leɓen bakin mutum wai sai ya rika yin ja buɗin bakin mutum ya danganta abubuwa waɗansu mutanen ya danganta kuma abubuwan da kake ci amma waɗansu kuma yadda Allah ya suke na hajiya. Yawwa. Eh, wani lokaci waɗansu akwai yadda Allah ya su zaka leɓen bakin su jajawur ne wannan ba wani ciwo bane kuma yadda waɗansu Allah ya suke na. To idan kuma eh. ba ciwo bane fa. Inde tun da ba ciwo bane in dai mutum na ba ciwo ne in dai kamar su kaikayi ko yana jini ko wani abu shine ya kamata mutum ya je likita a duba in dai mutum bai tabbatar da ko kawai baki bakin ya so mu jani haka kawai to ya je a duba likita zai yi bincike ai a duba a tabbatar me ke faruwa to Allah ya sa a dace amin amin hajiya To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka ana za mu sallama da masu mu sai kuma shirin mu na gaba cikin ikon Allah. A halin yanzu kuwa a madadin Dr. Ladar. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To madalla da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. maladan tashin goron zabi da farashin man fetur yayi a kasar mexico ya ji mummunar zanga-zanga da wasosin dukiyar mutane jiya a kasar inda mutane ke ci gaba da jin jiki sosai a sanadin wannan karin farashin da aka yi an ce tun ran ɗaya ga watan nan na janairu lokacin da gwamnatin kasar ta ba da sanarwar ta yi karin kashi 20 cikin ɗari na farashin man fetur din mutane suka fara ta da tsiya suna ta toshe manyan hanyoyin mota da hanyoyin musamman na zuwa gidajen sai da mai din suna hana zirga-zirga abubuwan hawa da kuma gudanar da tarukan gangamin iri-iri yunkurin wawushi shaguna da aka yi a jiya ba dai ya sa 'yan sanda sun samu sun cauke mutane fiye da metan a cewa ma'aikata harkokin cikin gida ta kasar mexico din wasu kungiyoyin 'yan kasuwa sun ce kantuna kamar saba'in 79 aka yi wa soso aka kuma tilasta wasu shaguna kamar 170 zama rufe a latilas. a na amurka shugabannin manyan hukumomin ke asirai na amurka sun ce sun tabbata rasha ce take da hannu dumu-dumu kuwa a cikin kutsen da aka yi da kuma bayyana asiran bayanan da aka tatso daga hanyoyin sadarwar duniyar gizo na jam'iyyar democrat wanda kuma suka ce an yi hakan ne ba don wani abu ila domin ita rasha ta samun ta tasiri wajen juya alƙiblar zaben da aka kammala na shekarar 2016 a lokacin da suka bayyana jiya a gaban kwamitin harkokin soja na majalisar da ta amurka shugabannin wato shugaban hukumar leƙin asiri james clapper da takwalansa na hukumar tsaro michael rogers da kuma karamin sakataren ma'aikatar tsaron amurka michael letter da sun ce ra'ayinsu ya zama ɗaya. to madalla da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin amma kafin mu tashi bari mu taya wato malam sanusuka hutu na mil goma sha biyu da ke lagos murna auren yarsa aisha ta sanusuka hutu da angonta musa hamza wanda za a daura a garin kahutu ranar alhamis mai zuwa idan allah ya kai mu yanzu amadun kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi aliyu mustapha sakkwato da ya taya na gabatarwa da cubahiro diodo ne da ya bada umarni sai injiniyan mu darrell smith ni ladan ibrahim ke cewa sai mun dawo muku anjima da wani sabon shirin